Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da maraicin yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin ciwon ya mace a makon jiya, mun kawo muku tattaunawar da muka yi da mahaifin wata iya da aka ci zarafinta da kuma shugabar wata kungiya da ke Kaduna mai suna Arida Foundation wacce take baiwa mutanen da aka ci su ɗauki na gaggawa. To a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya. Wani lokaci kuka gane cewa an matafi a Lokacin na gane cewa an matafi a ɗaya shi ne ta dawo ɗaki ta kwanta haka sai ta buɗe jikinta tana shan iska haka. Shi ne mata sai suka gani sai suka sanar da mu cewa wannan rin abu ga ainihin halin da take ciki. tana yawan hoda sun tana faɗawa an samu sauƙi daga nan an fara bincikanta daya daga cikin yayin mu ne da ke wallace lace ko ta faɗa mishi abin da ke faruwa ko ya mata duka shi ne ta fara mishi bayani akan abin da ke faruwa da ita To Hajiya Rabi bari mu ji yaya wannan al'amari ya kasance daga farko yadda suka zo suka same ki har ya zuwa wani Gaskiya na wannan yarinya da mutum biyar suka mata fyaɗe wanda an kama hudu guda ɗaya ya gudu an ce yana Kano duk da mun aika kuma yau ba a gan shi ba. Sun kawo ƙara ne a ofishinmu da ke nan gadan gayan a Igabi local government a Kaduna Najeriya wanda ƙungiyarmu tana mai da hankali akan ƙauyaku ta inda kowane ƙauye muna da ofis da volunteers an kawo karan wannan kes na yarinya ofishinmu amma a wanda suke yi na sirri a rarrafe ba a so a sani inda shi ganin mahaifinta ya zo ya kawo kara ofishinmu kuma shi ciyaman na wannan gadangayen community din ya kai wurin 'yan sanda na outpost to daga nan aka yi transferin dinmu zuwa rigacikun division kuma rigacikun division suka yi su na farko preliminary investigation inda aka yi transfer dinmu zuwa state cid da yake headquarter a nan cikin garin kaduna inda aka kwashi shi kusan kwanaki goma sha tara ana yawo ana kai kawo domin ganin cewa an tabbatar da aikata wannan laifi da ake zargin su da shi kuma dukkan su hudu sun amsa cewa sun yi aikata fyaɗe ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ga wannan yarinya karama ya shekara tara zuwa goma. To Malam Ibrahim menene labarin diyarka? yanda shine akwai kanon mahaifiyanta ta aure tana ziyartar zuwa gidanta lokacin da ta je gidanta ita kanon maman nata ta je makaranta shine a nan mijinta ya amfani da fyaɗe a ɗakinta kuma bayan ya yi sai ba yayan shi labari shi ma yayan shi ya yi da ita still kuma a again shi aka kira kanon su domin shi yana dan aiki na sa kai haka a sanar da shi ya kira su ya masa faɗa shi ma shi ma kuma ya ƙara yi da ita shi ma bayan bayanan mahaifin yarinyar Yaya aka tabbatar da faruwar wannan aika-aikar. medical report ya nuna daga asibitin gwamnati cewa an jima yarinyar nan ciwo ta zama ba budurwa ba kuma ta ma sami infection wanda sai da aka kwashi sama da wata biyu ana kai ta asibitin jaji domin samun maganin infection din da yake damunta domin har ta fara dan wari haka in ka zauna kusa da ita kuma tana jin zafi ke ta susa ga kaikayi wanda mun yi mata hiv test yanzu kuma bayan wata uku za a koma ƙara yin dan a tabbatar dai babu wani babban lalura fiye da wanda ta samu a baya bayan wannan kuma sai aka gabatar da mu a magistrate court wanda na daɗe ina faɗa shi magistrate court ƙaramin kotu ne wanda yake tabbatar da mai laifi laifin da ya aikata a kai shi gidan kasu har tsawon lokacin da 'yan sanda za su kammala kundin binciken su wanda suka faro tun daga outpost or divisional level headquarters sai a haɗa bincike shine za su kai ma hukumar ma'aikatar shari'a wata ministry of justice a dpp department of public prosecution su ne su kuma za su karanta wannan bincike da 'yan sanda sanda suka yi su duba shi da kyau sannan su ba da shawara wace kotu za a kai wannan masu laifin in aka kai sannan a fara shari'a to har yau ba a fara wannan shari'an ba wato da farko da al'amarin ya faru ya kai ga kunnen sai aka ce to a rurrufa a rurrufa tun da na gida ne na'am eh gaskiya kuma dukkanin mutanen da suka yi wannan a kawunanta ne a shi ɗaya ne kawunanta su kuma sauran yayin shi shi ɗaya na aure da ƙanon mahaifiyanta su kuma sauran yayin shi to wani irin mataki hukumomi na gwamnati suka ɗauka kama daga na shari'a na jami'an tsaro da kuma masu kulawa da al'amuran da suka shafi yara da mata a jihar a gaskiya matakin da suka ɗauka shine gaskiya mu iyayen yarinya gaskiya ba mu da karfin da za mu iya ɗaukan ɗawainiyanta don gaskiya mu hamun su suma mu janye amma da ikon Allah Hajiya Rabi Salisu Ibrahim da ta shigo ciki abin tsundum ta dinga amfani da kuɗinta har zuwa state CID kuma har yanzu sanan a hannun jami'an tsaro ba su kai sama tukuna zuwa to me ya kamata a yi abin da ya kamata a yi gwamnati ta dinga budget akan abin da ya shafi fyaɗe yanda ake budget akan lafiya manoma harkan corona ita ma wannan fyaɗen ta zama annoba ya kamata a fitar da wani tsari wanda za a sauƙaƙa ma hatta su 'yan sandan in ma moto ce kowane local government ya zama an ware wanda za a dinga kai komo koko daga cikin kuɗin al'umma na haraji da ake tarawa ya zama kowane local government suna duba division kwaya nawa ne a ƙarƙashin su shi harkan fyaɗen nan idan an kawo ya kamata a dinga ba 'yan sanda mai da za su dinga kai komo gurin tabbatar da bincike da kame masu laifi wani lokaci in an yi sai ka ga ba a kama ba sai kun yi ta dawowa kuna cewa an gan shi anan an gan shi anan to hanyoyin da za su bi tunda ba albashin su su ma za su cire su wannan ayyukan ba ya kamata ya zama na gwamnati ta samu musu asibitocin nan waɗanda ba salama senta ba dubu hudu dubu biyar ba karamin kuɗi ba ne a gurin ba ƙauye saboda zai iya siyan takin gona da shi a ce to an mai aka fyaɗe ka ba da wannan dubu hudu a mai aka waje wanda ya mai aka fyaɗe kana jin haushin gwajin shi ka biya kuɗi shi ma a mai gwaji kama ƴakka ka biya wanda ya ma in su biyan ne duk sai ka biya ma mutum biyar an gwada su sannan a gwada ƴakka kai da aka ma ƴakka fyaɗe wai haka doka ta ce to irin waɗannan abubuwan yana sa mutum ya ce ba ni da shi na yafi wani irin jan hankali za ka yi wa iyaye a matsayinka na wanda hakan ya faru da yassa gaskiya mu rage barin 'ya'yanmu suna tafiya wurare wanda bai kamata ba su kadai don wannan abubuwan shine ke kusa wannan matsalan da ke faruwa da yaranmu sannan kuma magana tallace-tallace da ake samun yara gaskiya shi a bari don bai da amfani ga baki daya sannan kuma maganar makaranta ya kamata iyaye su lura da makarantun makarantun yaran su asirin tura yara a makaranta su makaranta ko ba tare da suna bibiya ba in so samu ne a samu mai hankali a gida da yar karin ya zuwa makaranta lokacin tashin su yayi an san tashin in akwai mai hankali a gida ya je da su zuwa gida daga cikin waɗanda suka shiga hannu waɗanda suka aikata fyaɗin wasu irin bayanai suke baku na dalilan da ke sa su aikata wannan na ji daɗin wannan tambayan saboda duk sanda aka kama mai laifi muka je gurin 'yan sanda ko civil defense muka sa a fito mana da wanda suka yi laifin bayan an kamo su nukan tambaye su ce dan Allah me yasa kai fyaɗe wani ya ce shirin shedan wani kuma kila boka ne ya bashi sa'a wani kuma zai ce miki sha'awa ne akwai guda ɗaya da ya taɓa ce min ƙwaya ne in sun sha ƙwaya sai su ga ƙarama yarinya ta zama babba wani ma ya ce shi sai ga yarinyar ta fi ni girma shekaran ta ɗaya da rabi ya ce wallahi tana kwance tana bacci mamanta ta tafi islamiyya shi kuma yana shigowa gidan ya ga yara ne zalla akan kujeran maman ya mata sai da aka mata sojiri hudu a jikinta har yanzu tafiyanta ba daidai ba ne akwai maganan tsafi akwai kuma wanda suke kawai sha'awa ne suke da shi na hauka wanda muna zuwa a gwada su babu wanda hayo muka samu mai tabin kwakwalwa akuya baya bin akuya jarirai amma sai kaga dan adam ya je gurin yarinya yar wata shida ya mayar mata da famfas wannan wani irin bala'i ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ta yaya kike gani za a magance wannan matsalar hanyar magance wannan matsalar shine iyaye su kula da amanonin da aka basu musamman masu yara tallace-tallace da kuma tura yara domin a kula miki da su koko yara suna wasa ki ce su fita ba kya san ganin su koko a kanin baba makauci saboda fyaɗen nan fa ba bai cika durowa daga sama haka kawai ba a san shi ba yayi sai wanda aka yarje ma aka aminta da shi me kake gani ya kamata gwamnati ta yi domin ganin cewa an shawo kan wannan matsalar banda gwamnati akwai kuma malaman addini da kuma al'umma. Rawan da za su iya takawa musamman malamai shine wurin jawo hankalin mutane musamman duk wanda wannan abin ya faru da shi ba daidai bane a ce za a boye ko a ce za a rufe ba. Ko da wannan abin bai yiwuwa a ce wani zo can daban ya ya aikata wannan aikin sai dan gida ko kuma wanda aka yarda da shi a gida. Don haka duk wanda wannan abin faru da shi ya kamata a fito a bayyana shi duniya ta sani saboda gobe ma wannan da ke shirin zai yi zai tsoron yi ganin ga wani ya san wani tsoron. Duk wace irin kunshi kake fatar a ɗauka. Hukuncin kenan kamar yadda gwamnatin jihar Kaduna ta yanke hukuncin na zuwa da wannan injina da naga. Kuma fatan jirgin jihar Kaduna za ta buta haƙƙin da su ma masu su masu ji abin da suka yi aikata. To mai sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri namu na ciwon mace a wannan mako. Sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya bamu iko, ku sake dawa da wani sabon maudu'in. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu da kuka ji muryoyinsu sai Julie Weathers Russian ni Aisha Mu'azu nake cewa a kasance lafiya. Masala.